بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا يبو لغوديا قال الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا هذا مؤونا يمتي yammacin litinin talatin daidai ga watan jumada al'ula a shekara ta 1435 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne 31 ga watan uku a shekara ta 2014 a lissafin miladiya kamar yadda muka ambata ma 'yan uwa kuma don kwaɗayin amfaninmu bayan ƙarƙarewa da gama karatun littafin da muke karantawa wanda muka gama karanta shi kai zance mako biyu da suka gabata wato littafin a'lamu sunna suna almanshura li'tiqadi at-ta'ifati mansura na ashe hafiz ibn ahmad al-hakami mun ga fa'idar mu ɗanbi da gaggawa kamar takaita abubuwan da suka gabata inda kasancewar wannan karatu ya ɗauke mu kimanin shekara uku za a ce ko kusa da haka to akwai buƙatar mu ɗanbi diddade mun san abinda aka yi shi a sati wajen ɗari da wani abu ko 150 ko kusa da haka ba zai yi ka iya takaice shi a awa ɗaya ba sai dai a ce bai wuce mu bi unwanin abubuwan da ya sanya a ƙarshen littafin ko kuma mu bi muna da shafin yi magana kan kaza yi magana kan kaza don dai mu wa kanmu abubuwan da suka gabata hakika wannan littafi yana cikin manyan littafai a babinsa kamar yadda shi malamin ya ambata a muƙaddimarsa in ba kuma ta ba kuma mun karanta ta tun a lokacin da muka fara wannan karatu shi kansa malamin ya ambata mana rahimahullahu tabaraka wa ta'ala yadda tsarin wannan littafi nasa yake musamman ta ɓangaren cewa littafi ne da ya tsantsance shi don bayanin aƙida mai kyau da mun dai kullum ana magana an ce aƙida lafazin aqida abinda ake nufi da shi shine imani abinda mutum ya kudurce a zuciyarsa ya yadda da shi irin imanin da babu kokonto a ciki shine ma'anar aqida domin asalin lafazin aqida daga aqdu ne aqdu shine kullu abu abinda aka kulle shi aka daure shi tamau babu kokonto a shi yasa kun ga abinda Allah subhanahu wataala yake hana mu yadda da masu tofi a cikin kulle-kulle a cikin suratu alfalak da yake cewa kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri na naffathati fi me fi al-uqad uqad jam'in wato lafazi ne da aka same shi daga lafazin daure abu asalin jam'i ne na abin da ake nufi da abinda ake kullawa ana dauri ma'ana mutum ya nemi tsarin Allah subhanahu Ta'ala, daga mata masu tofi a cikin kulle-kulle domin galibi masu yin tsafe-tsafe da kulumboto sukan sami wasu abubuwa ne sai su daddaure su sai su kukkulla su sai a yi tofi a cikinsu ana so a yi wani sihiri akan sami ko wani bangare na jikinsa ko gashi ko makamancin wannan sai a kukkulla sai a tofa wasu kalmomi a ciki wanda aljanu suke ba da umarnin ga yadda za a yi sai a je a ɓoye shi a wani wuri shi kenan sai mutum wani abu mummuna ya same shi to wannan abubuwan da ake tofawa a irin wannan wuraren kunga an kira su uqad uqad shine abubuwan da ake kullawa a daddaure su haka lafazin aqida ba wai lafazi ne da yake magana akan wata aqida guda ɗaya ta musamman ba Akwai su zaka ga suna da damuwar a faɗi lafazin ko sai amfani da lafazin aƙida sai aƙida na wai ku me kuke nufi da aƙida aƙida ɗin nan ne to asali lafazin ma'anarsa kenan a lugar larabci abinda ka ƙudurce shi ka yadda da shi ko ma menene idan mai kyau ne a fabiha wa ni'mat in ba mai kyau bane kuma shi ma dai sunansa aƙida don haka aƙida akwai mai kyau akwai marar kyau zancen kenan da ake a wannan littafi ashe bayani ne na aƙidar mabiya musulunci musuluncin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar al'ummarsa a kai wannan sunan su ake ce ma ahlus sunna ahlus sunna ma'ana waɗanda suka tsaya akan hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin sunnar ma'anarta shine hanya ta farki gwadaban da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu a kai da ya bar mutane ya tafi akan me suke ma'ana dai al'ummar musulmi abin da suke kai a zamanin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake da rai har ya rasu ya bar su wannan abin shine aqidar ahlus sunna ba wata jama'a bace ko wata kungiya a wani gari daga an ce ahlus sunna su zaka tuno ba haka ake nufi ba tun daga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi daga lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya bar su to har zuwa tashin alkiyama duk wanda suka yadda da abin da waɗancan suke kai abin da annabi sallallahu alaihi ya zo da shi a matsayin shine addini daga Allah abinda ya koya wa sahabbai sahabban nan suka yadda suka tafi akai har suka yada shi a duniya har ya zo mana da rahamar Allah to wannan addinin shi ake kiran mutane su koma zuwa gare shi abinda yake da alaka da zuciya ta yadda da shi shi ake nufi da aqida abinda za a aika za a aikata shi da gabubban jiki shine aiki to dukkaninsu da aqidar da ibadar ibadar ta gaɓuɓɓen jiki da ta zuciya da sauransu dukkaninsu su ake ce ma ibadar da za a bauta wa Allah subhanahu wataala da ita Allah ya mun fahimci wannan to wannan bawan Allah ya rubuta wannan littafi a wannan babi yana da littafai da dama da ya rubuta akan wannan bangare na taba ambata mana lokacin da muka yi darasin farko akai irin su sulamul wusul baitoci ne da ya rubuta su urjuza a usuluddin da ya rubuta kuma ya tsara su a baitoci duk maganar su ma aqida suke magana yana da littafin ma'arijil qabul wanda ya sharhin wannan sulamul usul din baitocin yana da wannan littafi da muka karanta yanzu alamun sunna yana aljauharatul farida fi tahqiqil aqida duka dai a wannan bangare na aqida yana da wasu littafan a bangaren fiqhu a bangaren mustalahul hadith bangaren gado bangaren tarihi da sira duk ya rubutu ba a bangaren wannan abun kawai ya rubutu ba to a ciki ya ambata mana cewa a wannan littafin ya takaita bai bayyana komai ba sai iya aqidar ahlus sunna waɗanda suka saba ma sunna a su tun can baya tarihi har zuwa yau yace bai faɗi ko sunansu a cikin littafin sa ba ba don komai ba yace domin malamai sun ware wasu littafan sun ba da martani sun mai da martani akan irin waɗannan aƙidun shi so yake wanda duk zai karanta wani littafin ya tashi da tsagoran tsantsar aƙidar da ya kamata musulmi ya yadda da ita don haka shi yasa tun farkon littafin ba ku je in kun ji wani abu da aka kawo dangane da ko wata ƙungiya da ta ɓalle ko masu wata aƙida marar kyau daga bakin mai sharhi ne don a fahimci abin kuma kamar da shi kansa malamin ya ce akwai bukatar irin wannan din wani lokaci saboda bididdiha ta tabayyanul ashiya'u cewa abubuwa suna bayyana ne a gane su idan an fahimci kishiyoyinsu duk lokacin da aka ce mutum yana karanta aƙidar sunna to in ya san aƙidar da ba ta sunnar ba aƙidar sunnar ta fi zama mai ƙarfi a zuciyarsa domin a lokacin da zai ga ga wasu sun yi nisa a wata aƙida da ta saba mata manzan Allah sallallahu alaihi wasallama har sun kai ga abu kaza misali ko a allantar da wani ɗan adam ko makamancin irin waɗannan abubuwa kaga sai abin yi maka girma har ka makalkalewa wannan ta manzan Allah ɗin sallallahu alaihi wasallama to shi yasa daga cikin abin da ya fara ambata mana wanda ya sa shi dama a wannan littafin a tsari na su'al wa jawab tambaya ce zai yi sai ba da amsa wanda wannan uslubi ne da malamai a tarbiya masu education sukan ce hanya ce da takan taimaka wajen shigar da ilimi a kwakwalwar duwan da ake karantarwa sawa'un yaro ne ko babba kada mutum ya dauka tsarin su'al wa jawab ya tsaya ne kawai ga yan primary da secondary a'a hatta babba ya danganci irin matsayinsa da fahimtarsa a abin da ake so a koya masa din in aka sa masa duk abin da za a koya masa sai an yi tambaya a kai. sai a bashi amsa babbar fa'ida da take cikin wannan shine daga ran da koda shi ma za a tambaye shi mai abu kaza ya san iya abin da zai kawo a matsayin amsa ga wannan abu kuga ashe kenan yana taimaka mana maimakon a tambaye ka abu ka shiga daji ka kari nan ka kari nan ka kari nan to ga takaitaccen abu wanda shine amsar abin da aka tambaye ka to wannan ya fara mana da tambaya ta farko wadda galibi masu rubuce-rubuce a ilimin tauhidi wanda wannan suna dama na gaya mana sunan aƙida ɗaya ne daga cikin sunayen da ake amfani da su a kira wannan fanni na ilimi ana kiransa ilimin tauhidi ana kiransa ilimin aƙida ana kiransa ilimin imani ana kiransa a shari'a ana kiransa a sunna duk waɗannan sunaye sunaye ne da ake nufin a abu daya wato menene akan ko abin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka kudurta a zuciyarsu suka yi aiki da shi gurgurdan abin da suka karanta suka fahimta suka gani suka koya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ya fare mana da wata tambaya wadda galibi masu irin wannan fannin sukan fara da ita musamman masu harkar ilmul kalam mun san abin da ake ce mai ilmul kalam ko ilmul kalam me ilmul kalam waɗanda ɗaliban ilimin da suka karatu a sakandare ta haya islam kamar da ake cewa la'alla ba za su kasa sanin wannan ba an koya musu a aji harkar falsafa da ilmul kalam falsafa shine philosophy ilmul kalam kuma shine wato hanyar sanin ilimin aƙida ma'ana ilimin belief abinda mutum zai yadda da shi a zuci amma kuma ba ta hanyar ɗaukowa daga ƙur'ani da hadisan manzan Allah ba sallallahu a'a ta hanyar amfani da ƙwaƙwalwa da hankali a ce ya kamata ku a yadda da kaza ya kamata a yadda da kaza ya kamata a yadda da kaza wani shi ake ce mai ilmul kalam dalili sa masa wannan suna la'alla saboda mas'alar da ta fi shahara ake tattaunawa a wannan fage ita ce mas'alar siffar kalamin Allah subhanahu wataala ko kuma lura da cewa mafi yawan abin da ake mai da hankali a cikinsa ko a kansa a wannan fage shine maganar kwarewa wajen iya fito da dalilai da iya zance wanda duk ya iya zance zai iya kada wani da musu to shi yakan ci nasara gwargwadon kwakwalwarka gwargwadon yadda kake da kaifin fahimta ba zancen qur'ani bane ba zancen hadisai ba wanda wannan fannin wadda wasu suke kira shine tauhidi to ba tauhidi bane amma sunansa ilmul kalam Allah sadi kun fahimci abin da nake nufi a littafan masu karantarwa a jami'o'i musamman a bangarorin boko da suke karantar da wannan shi suke ce ma speculative theology abubuwan da suke da alaka da theology amma kuma wanda ake gina su akan speculation ma'ana kintace ne da kwatance wannan ya ce ya kamata a ce Allah kaza ne don haka a bashi siffa kaza ko kar a bashi siffa kaza duka ba tare da cewa Allah din ne ya faɗa a Qur'ani ba to me yasa nake wannan zancen galibin waɗanda suka yi rubuce-rubuce a wannan fage sukan bude a tambayoyinsu ko kuma maganarsu akan tauhidi da wata tambaya me awwal wajib alal mukallaf amma ba kuma ta wanda ya jiyo mu na farko akan wannan zai tuno mun tattauna wannan mas'ala awwal wajibin alal mukallaf me farkon wajibi akan mukallafi su masu irin wancan ilimin na theology eh, harkar zaurance din da tunani da ka maimakon amfani da qur'ani da sunna sukan ce farkon abin da yake wajibi akan mukallafi shine ashakku yayi kokonto komai kare yadda da shi ko kuma su ce albahfu shi shine bincike ma'ana duk abin da ka sani da wanda baka sani ba ka ɗauke shi ba ka sani ka ajiye shi a gefe kawai ka fara sabon bincike yanzu hatta imani da akwai Allah duka ka ce kawai babu sai mun bi wannan binciken mu tabbatar da akwai Allah sai mu ce to Allah ya kamata ya zama kaza ne shi kada ya zama kaza ne ya saba wa dan adam kada ya daidai da dan adam a kaza wannan duk shi ya haifar mana da abin da muke ji ana ta rikici akan sababin sifofin Allah shin za a ce Allah na sifa kaza ko ba za a ce Allah ne sifa kaza ba da a ce tun farkon lamari ba a shiga wannan harkar lokacin da na gaya mana tarihin filosofi yadda ya shigo cikin musulunci ina jin da mun yi wannan magana ba sau ɗaya ba in kun tuna wannan mun faɗi yadda harkar da ta shigo wa musulmi sai aka ga ga ƙur'ani da hadisai sun zo da wani ilimi wanda ba mu da yadda za mu bincika mu tabbatar haka ne ko ba haka ba ga kuma wannan ilimi na mutanen ah, greece wato mutanen da ake cewa girka da larabci wanda suna nan har yanzu da wannan sunan aiko da a kasashen turai suke wanda da su ne manyan duk tsofin civilization ne wanda mafi yawan tunani na aƙidu ta hanyar su aka samu shi falsafar su da daddiya ce akwai falsafa tasu akwai falsafar indiya da su suka haɗu suka yaɗu a wurare da yawa a duniya sai suka yi tasiri har musulmi da aka fassaro waɗannan littafan suka karɓe su sai suka ga ah, ga wannan ilimi ya saba mu abin da muka sani a ƙur'ani to ya za a yi kuma wannan ilimin an bincika ta wani fage an ga cewa daidai ne shi bangarorin sciences kenan na yau da kullum to don haka sai aka dauka wannan bangaren ma da suka yi magana akan Allah shi ma haka yake sai suka ce to bari su yi kokari su daidaita tsakanin wahayi da wannan philosophy din wannan shi ya jawo aka shiga wannan halin da muke ciki wannan ya ce ai bai kamata Allah ya ce kaza ba kamata ya ce kaza saboda yadda su da waɗancan ka'idoji da waɗancan masu ilimin falsafa suka shigo da shi a wannan bangare da ake ce ma mawara a tabi'a wanda dai na sha gaya mana abin da suke ce ma metaphysics wato duk abin da ba a iya bincikarsa sa a laboratory a gano gaskiya ne ko ba gaskiya bane imani da akwai Allah ai kaga ba za ka je wani laboratory ka bincika ba ko imani da akwai mala'iku imani da tashin alkiyama wannan yana ginuwa ne asali akan labari labari daga wanda abin ya shafe shi Allah subhanahu wataala in ya ce mana akwai abu kaza wajibi duk mai imani ya yadda sawa'un a lokacin da aka gaya masa ko ya karanta hankalinsa ya fahimci abin ko bai fahimta ba akwai wata ka'ida da malamai suke ambata mana shari'a tana zuwa da abin da zai rikita maka hankali amma ba ta zuwa da abin da ba zai yiwu ba a hankalci kun fahimci wannan zancen za ka iya samun wani abu ka daɗe ba ka gane shi ba to ba komai iya kwakwalwarka kenan amma a ce gaba ɗaya ba zai yiwu ba a hankalce to shari'a ba ta zuwa da wannan duk abin da ka je a ƙur'ani za a yi cewa annabi isa salatu wasalam zai dawo za a yi tashin alkiyama rana za ta fito daga yamma maimakon ta fito daga gabas wata dabba za ta fito ai wasu mutanen ba sa jin daɗin irin waɗannan abubuwan ko sai sai wani abu ai sun saba wa hankali to ba saba wa hankali suka yi ba a'a sun rikita maka hankali saboda kai abin da ka sani wannan rayuwar ta yanzu kana kiyasin wancan abin da aka baka labari akan abin da ka sani yanzu sai ka ga cewa duk abin da ya saba ma dokokin wannan rayuwar da kake ciki to ba daidai bane kuma ba zai yiwu ba amma a hankalce zai yiwu waye ya fito da ita daga gabas ne in ya ce ya canza yau ta fito daga yamma don ya tsoratar da mu saboda wani dalili zai yiwu ko ba zai yiwu ba yau don haka a irin waɗannan abubuwan maimakon mu karyata su sai mu yadda tunda labari ya tabbata akan irin wannan mu ce tunda Allah ya faɗa tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to mun yadda haka ne sawa'un mun fahimci abin ko ba mu fahimta ba da fatan mun gane wannan to wannan tambayoyin in suka yi sukan ce abin da ya kamata mutum ya yi ya aje komai na tunani kada ya yadda ma akwai Allah shi kansa akwai Allah din sai kai bincike Da wannan shine masu wancan abin da ake cewa speculative theology ko ilmul kalam suka shigo da shi har mutane suka dauka aka rubuta shi a littafan da har yanzu a wasu wurare su ake karantarwa a matsayin shine addinin musulunci to amma nan sai fare mana wannan tambayar da yace ma awwalu ma ma awwalu ma yajibu alal ibad menene farkon abin da ya wajaba akan bayi kun ga amsar me bayar sai shi awwalu ma ya yajibu alal ibadi ma'rifatul amri alladhi khalaqahumullahu lahu kaga bai ce su bincike akwai Allah ko ba Allah sai sai su san abin da Allah ya wajabta musu wanda domin sa ya halice su menene Allah ya halice mu domin sa shine mu bauta masa Allah an mu bauta masa shi kadai ba tare da wato an hada shi da wani ba farkon abin da yake wajibi akan kowanne bawan Allah shine ya bauta wa Allah ya zai bauta wa Allah in ya ilimi sanin shi yasa malamai suka ce sanin akwai Allah ka yadda cewa akwai Allah baya cikin abubuwan da manzanni suka zo da shi kun gane wannan tambayar ko ba gane ba hmm? manzannin Allah gabaki ɗayansu duk wanda Allah ya aiko a matsayin manzo babu wani manzo da Allah ya aiko ce ka je ka gaya wa mutane su san akwai ne babu wannan umarnin duk ƙur'ani a ce manzo abin da ya zo da shi kenan a'a abin da suke zuwa da shi shine a gaya wa mutane su bauta wa Allah shi kadai Allah nan da suka riga suka san shi babu wanda bai san akwai Allah ba sai dan takabburanci amma a dabi'ar ginin ɗan adam shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi nufi cewa an halici kowanne ɗan adam akan fitra ma min mauludin illa wa yuladu ala alfitrati fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi yace babu wani abun haihuwa wanda Allah subhanahu ta'ala ya sa iyayensa suka haife shi sai face an haife shi ne akan fitra fitran nan ita ce wato damar ka san akwai Allah shi sa har malaman tarbiyya suke cewa kuma shi ma nan dai ba kuma ta na gaya mana a baya idan da za a sa yara da aka haifa a samu yara guda biyu an haife su sai a samu wani wuri da za a ba su abinci suna ci su na zuwa musu kuma kada a yi musu magana kada wani ya buɗe baki ya sai musu uffan da za su kai munzalin fara magana to in za su buɗe su inda za a tambaye su waye Allah za su ce shi ne mahalici ma'ana wannan baya buƙatar a ce a karantar da mutum akwai Allah amma su waɗannan tunda sun gina lamarinsu akan wannan bincike ɗin cewa komai sai ka bincika shi yasa sai suka ya zama cewa sanin da suka yi wa Allah ba shi ne sanin da Allah ɗin ya ce a yi masa ba a cikin alkur'ani mun fahimci abu? to wannan dai mu kyale ta haka tambaya ta biyu da ya zo ya magana akan menene wannan abin da aka halicci mutane domin sa mun sani wannan shine ibada yayi kuma magana akan menene ake nufi da shi kansa bawa shi kansa bawa menene bawa meye ma'anarsa kuma menene ma'anar ibada sannan banda wannan yadda yaushe aiki yake zama ibada da ya bayyana wannan me alamar Allah madaukaki yana son bawa ta yaya mutum zai gane cewa Allah madaukaki na son shi da ya kawo mana waɗannan sannan ya kawo mana sharuɗan ibada menene sharuɗan ibada sharuɗan ibada yace guda uku ne da sidqul azima da ikhlasun niyya da kuma muwafaqatu shar'i wanda wannan shine dama asali abinda ake faɗa sharuɗan karɓar ibada sharuɗan karɓar ibada da duk ibadar da za yi Allah maɗaukaki ba zai karba ba sai ta cika waɗannan sharuɗa to ya kawo mana ba daidin waɗannan abubuwa gaba ɗaya za mu bi su ba ya tambayi menene ma'anar sidikul azima ɗin me ma'anar ikhlasun niyya a menene kuma martabar menene maratibud ne? in ba kuma ta ba a tattauna da muka yi a wannan gefe shine gefen da ake sanin me ma'anar islam me kuma ma'anar al'iman me ma'anar al'ihsan saboda waɗannan abubuwa su ake ce ma maratibuddini me ma'anar maratibuddin matakan addinin musulunci asalin wannan kuma an samu shi ne daga hadithin jibril lokacin da jibril alaihi salatu wasalam ya zo manzan Allah sallallahu alaihi a sura ta dan adam a wannan hadithi dai na biyu da kuka haddace baki ɗayanku a hadithin arba'unin nawawiya hadithi na biyu din nan wanda mala'ika jibril zai tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yace ba shi labarin mai musulunci bayan ya bashi sai yace kai gaskiya har suka yi mamakin yaya kana tambaya kuma kana cewa gaske ne ashe ka riga ka sani ya tambaye shi mai imani ya ga ya faɗa sannan ya tambaye shi mai ihsani to waɗannan abubuwa guda uku da al-islam da al-iman da al-ihsan su ake cewa maratibud dini yawa to shine ya kawo su suma yayi magana kuma mai tsawo a kansu wadda ta ci shafuka da yawa a har zuwa inda yake cewa ma dalilu ishtirat inqiyadi min alkitabi wa sunnah ko ko dake yayi magana ne kuma akan sharuɗan abin nan kai sharuɗan la ilaha illallah haka ne ko yawa daga baya ya dawo yayi wannan maganganu akan mai ma'anar islam sannan ya tsaya ya mana magana akan shi al-islam din akan me aka gina shi shahadatu Allah ilaha illallah to a wannan shahadatu Allah ilaha illallah shine ya bude yayi dogon zance mai tsawo har ya magana akan sharuɗan la ilaha illallah kuma mun yi magana su ma akan su sharuɗan guda nawa ne la ilaha illallah mutum ya faɗe ta ta yi masa amfani sharuɗa nawa ne sharuɗa bakwai yawwa har da baitoci in ba ku manta ba mun karanta har wasu daga cikin ku sun rubuta ko yawwa bayan ya tattauna wannan ya kuma yi magana akan kowanne kuma ya samo masa dalili daga ƙur'ani da kuma sunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya magana akan ma'ana shahadatu anna muhammadan rasulullah da dalilinta a ƙur'ani da sunna wannan abun a lokacin ba kuma ta bana ambata mana me fa'idar komai na aƙida a ce me dalili kun ga ai duk wannan littafin da muka karanta duk abin da ya ce meye kaza babu abin da ya faɗa mana bai kawo dalili ba ko to haka aƙida take domin asali karanta ƙur'anin da karanta hadithan da fahimtar su shike fitar maka da aƙidun wannan shine bambancin aƙidar masu bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da masu bin wani abin daban masu bin sunar banzan Allah sallallahu alaihi wasallama asalin belief din nasu ba su yadda da komai ba sai abin da ke cikin alkur'ani karanta alkur'anin nan fahimtar ma'anoninsa shine aqidarsu su ko waɗanda ba su ba ko wanda suka bi wasu hanyoyin daban zaka ga me suke fara yi zaka ga suna da ka'idoji ne ajiyayyu cewa a bangare kaza mun yadda da kaza a bangare kaza mun yadda da kaza amma ba mu yadda da kaza ba to sannan kuma sai a tafi yawo a cikin alkur'ani ana neman abin da zai dace da wannan shi yasa ne kuma sababin batar su inda sun makale wa ƙur'anin da sunnar daga nan za a ciro aqidar to da ba za a samu matsala ba domin alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su taɓa kai mutum zuwa ga bata ba mun gano wannan babu mutumin da zai rike alkur'ani ya rike sunnar manzan Allah sallallahu alaihi bisa fassarar manzan Allah din kuma sallallahu alaihi kuma bisa fassarar sahabbai kuma ka ganshi ya bace bacewa a wannan gun da ya fahimta sai dai bacewa ko ta san zuciya ko ta wani dalili daban mun gane wannan abu da haka yana da muhimmanci mutum ya zama duk abin da zaka yadda da shi to kana da dalili a kansa domin idan baka da dalili kai wane ne har zaka kirkiro abu kaza ka ce babu dalilin amma ni ne na faɗa kaga akwai bukatar a ce kai waye a musulunci idan ba mutum ba shine manzo ba sallallahu alaihi wasallam ba shi da ikon ya fito da mutane wani abu tsari na abin da ya kamata su yi imani da shi idan ba manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam to ya kawo kuma magana akan sallah da zakka yayi magana kuma akan menene imani bayan wannan mai dalili akan imani yana karuwa yana raguwa wannan dai mabahis ne da suke da alaka da imani kuma da daddu malamai tun can can a baya sun yi maganganu a kansu a lokacin da muka ina jin makumanta ba na gaya mana hatta littafan da aka fara rubutawa da wannan sunan tun karni na uku shekara ta 230 malam abubakar ibn abi shaiba ya rubuta littafinsa mai suna kitabul iman dan karamin littafi kafin shi abu ubaid alqasim ibn sallam shi ma ya rubuta littafinsa a abin nan al'iman shi ma da wannan suna ɗin haka wannan matsalolin an daɗe ana tattaunawa a kansu ba wani abu abu ubaid alqasim ibn sallam shi ma hudu ya rasu kaga kafin ibn abi shaiba eh, in aka ce ku ɗari fa ka tuno shekara biyu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ashe kusa ake da tabi'an tabi'ai ba a daɗe da barin su imam malik da ya rasu 179 ba daɗe da rabuwa da su al'imamu shafi'i 204 ba daɗe da rabuwa ma da su imam ahmad bin hanbal mai 241 ba kaga ashe wannan lokacin nasu shine lokacin da ya kamata duk mai daukar wata aqida da ya kamata a yadda da ita to ya koma wancan lokacin duk aqida da yake akwai ta a wancan lokaci to ita ce aqida daidai ita ce ya kamata ya imani da ita um, daga cikin abubuwan da zan tuna mun mai da hankali akan su wajen karantar da wannan littafi shine kokarin bayyana wa ƴan uwa masu sauraro da masu karatu cewa duk abin da zamu yadda da shi na harkar aqidan nan to mu yi kokari mu mai da shi can can baya din nan zamanin waɗannan manyan malaman zamanin su imam malik da kafinsu tun zamanin ma sahabbai da tabi'ai da kuma zamanin su imam malik ɗin tabi'an tabi'ai kenan da zuwa kuma na bayansu domin wannan shine zai mai da martani ga masu tuhumar cewa asalin wannan abin da muke ji na aqidu dinnan a cewa aqida kaza aqida kaza irin su ibnu taymiya ne suka fito da abun ko kuma su muhammad bin abdul wahab wanda ya rasu 1206 kun san wasu tuhumar da suke kenan sai ai wannan aqida sunanta aqidar wahabiyanci kawai muhammad bin abdul wahab ne da duka duka zamanin su ɗaya da dan fodiyo shi ya zo da waɗannan abubuwa din wannan kuma abun ba haka bane ka koma zuwa ga asalin littafin da aka rubuta can baya za a ga cewa shi ma karanta waɗancan littafan bayan yi, ya fahimci wannan har ya ƙoƙari ya wannan abin da yake na tajdidi a inda ya rayu Allah S.w.T. wataala dai ya saka wa kowa daga cikinsu da alheri amma babban abu shine mutum ya gane duk abin da ke da alaƙa da tauhidin nan da aƙida to gangariyarsa shine ka koma baya na gaya na sha gaya mana wannan shi ma wannan shi ma zan tuna mana shi cewa duk abin da muke so in dai magana ce ta aqida da ibada to duk mai son yayi ta daidai to ya koma baya in ko magana ce ta rayuwar mu ta yau to ka duba gaba idan da zaka iya tunani Allah ya baka karfin tunanin da zaka iya kera wani abu da nan da shekara hamsin ma ba a same shi ba kai zaka fito da shi na yadda rayuwa za ta yi daɗi ga mutane jirgin sama ne harkar intanet ɗin nan menene dai ga abubuwan ci gaba yanzu kullum sai wani abu sabo ya fita da sai ka ga in abu sabo ya fita a ta tallansa yanzu samari ma daga sun shiga intanet za su yi maka yau an yi wani abu sabo iya su suka sani ko ba haka ba ne to wannan abun duk alheri ne a ci gaba a yi yin wannan a kirkiro mana abubuwan da za su amfani mu a wannan rayuwa amma in zancen me ya kamata mu yadda da shi ne dangane da Allah me ya kamata kuma mu bauta wa Allah da shi to in kana son aikinka ya kyau to ka koma baya yauwa ci gaba a addinin musulunci ta bangaren aƙida da ibada shine a koma baya ci gaba a rayuwar duniya kuma shine a yi gaba a hango gaban a yi ta ƙoƙarin da za a yi allah taimake mu mu yi abin da zai amfane mu a duk da dai akwai abubuwan da ci gaban ya jawo sun zama mutane bala'i irin makamai da ake yi a zamanin yanzu a ƙirƙiro wannan a ƙirƙiro wannan wanda asalinsu ba su da amfani ga al'umma wanda wasu ma a shar'ance ma haramun ne amfani da su domin ku za a yi amfani da su a kashe waɗanda ba a fagen ma yaƙi suke ba a ƙa'idar musulunci ko mun san ba a kashe mutumin da ba a fagen yaƙi yake ba kaga ba a kashe mata ba a kashe ƙananan yara wannan haramun ne a yaƙi addinin musulunci to yanzu sai ga gari guda a zo a gama da shi gaba ɗaya ba lura da matansa da 'ya'yan da waye to irin waɗannan makaman a zamanin yanzu haramun ne a fatawar musulunci ma a kirkiro su ba ci gaba ne, wannan komawa ne zuwa ga rayuwar kafin ci gaba Allah ya tsare mu don haka dai magana a addinance duk abin da mutum yake so na ci gaban addininsa ƙidarsa ta kyau ibadarsa ta kyau to ya koma baya ya gano abin da wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yadda da shi ya bauta wa Allah da shi nan ma zan tuna mana wata ka'ida wadda ban daɗe da faɗarta ba a wannan darasi kuma za ta amfane mu cewa wai duniyan nan dan me muka zo dan mu bautawa Allah kuma me muke so mu cimma kowa mai yake so ya cibin da za a tambaye ka wanne buri kake so ka cimma a wannan rayuwar ka zo ka rayu a duniya banda maganar duniyar maganar duniya kowa dama zai ce maka ya rayu ya ci ya sha ya aure ko a yi ya'ya mata mota yawa ga aiki kuma kudi na shigowa ba laushi. kowa ka tambaye shi abinda yake so a duniya ba ya wuce haka in kudi ya samu sai a hangi kuma mulki in kuɗi ya yawa ana son mulki in kuma aka samu mulki shi ma ana son a tara kuɗi don ya kara ƙarfafa mulki shi kenan to banda waɗannan akwai mutuwa to in an mutu me zai faru za a bar duniya za a koma zuwa ga Allah to wannan shi kamata kullum tunaninka ya rika tarkizi yana mai da hankali a kai in na mutu din nan haɗuwar da zan da Allah gobe na yadda da halin da nake ciki yanzu ina cikin hali yanzu a cikin nan za mu ce gaba mu muna cikin shirin da ba mu damu in mutuwa ta zo mana ba a shirye muke in an ce gobe za ka mutu ka ce e mala'ikan mutuwa zo na shirya imani na kalau sallata a cike zakata na yi na yi aikin haji na babu cin mutunci ga kowa na kyautata ma iyaye ‘ya'yana ne musu tarbiya komai na wa kammale wa zai faɗi wannan ba mu da shi to tunda manufar zuwa wannan duniyar ita ce in mun mutu din nan mu je a ƙarshe Allah in yi mana hisabi ina muke so a samu wajen sakamako kowa aljanna yake so haka ne ko ba haka ba to ka'idar da nake so in bayyana mana shine ko ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine dama shugaban masu shiga aljanna don haka bata ka ne kace dan aljanna ne haka ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ba mu labari a Qur'ani cewa ya yi musu alƙawarin aljanna to tambayar mu anan sahabban nan da manzan nan sallallahu alaihi wasallam me suka aikata suka cancanci shiga aljanna iya musuluncin da suka yi a zamaninsu shi ya ishe su suka shiga aljanna haka ne ƙur'anin nan da suka karanta suka fahimce shi maganganun manzan Allah sallallahu alaihi suka karanta suka fahimta suka yi aiki da shi suka mutu Allah ya ba su aljanna to ashe kenan in har za a iya shiga aljanna da iya abin da sahabbancin suka yi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya aikata to ya kamata mu yi wa kanmu fada bai kamata mu kirkiro sabon addini a zamanin yanzu ba in dai so muke mu shiga aljanna sai mu ce to ashe kenan mu yi hakuri da iya abin da muka samu daga manzo sallallahu alaihi wasallama mu yi aiki a kansa to ya ishe mu mu shiga aljanna baka buƙatar ka kirkiro wani salati baka buƙatar ka kirkiro wata hanya sabuwa baka buƙatar ka kirkiro wani nau'i daban da wata ibada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi ta ba bai bukace ta ba shi yasa da aka tambayi al-Imam Malik ibn Anas menene zai tsirar da mutane yake cewa me babu abin da zai tserar da ya gyara lamarin mutanen ƙarshe sai abin da ya gyara lamarin mutanen farko mutanen farko menene ya gyara su har aka ba mu labari a ƙur'ani a 'yan aljanna ne wa ƙur'anin nan da maganganu da tsari nan da ayyukan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk da haka duk mutumin da yake son addinin sa ya kyau to ka koma baya ka koma baya ka tambayi ya na manzon Allah sallallahu yake ya na sahabbai yake to a nan ne insha Allah tsira yake to waɗannan abubuwa ya zo ya magana kuma har yanzu akan tauhidi a tauhidin rububiya ya yi maganganu da yawa da dalilai a mai kishiyar tauhidin rububiya ya yi magana akan tauhidin asma'i wa sifat ya yi magana har yanzu tauhidin asma'i wa sifat din da zurfinsa ka'idojin wato sunayen Allah subhanahu ta'ala. daga alkur'ani sunayen Allah daga cikin hadisai nau'i nawa nawa ne dalalatul asma'il husna ya gaya mana dalalatul asma'il husna akwai dalalatu dalalatul mutabaqa da dalalatu al-tadammun da kuma dalalatul iltizam wannan suna cikin ka'idoji da ɗaliban ilimi ya kamata su haddace dangane da sanin waɗannan wato ka'idoji na sunaye ya kuma kawo mana maganganu da suka shafi dai <clears throat> misalai na sifatin sufofin Allah subhanahu wata'ala wannan shi ma babi ne da na san dai mun yi maganganu da yawa a kansa imani da siffofin Allah da sunayensa yana cikin alamun da ake gane aƙidar mutum mun gane wannan ina jin Allah ban sani ba ko a lokacin na gaya mana wannan amma daga cikin abin da malamai sukan yi amfani da shi in suna so su san wani malami marubuci baka san shi ba baka taba jin labarin labarinsa ba sai ka tsinci littafinsa ko ka je kasuwa sai ka sai littafi ya zaka gane wannan bawan Allah mai tafiya akan hanyar sunna ne ko kuma akan hanyar wata bid'a aiki. galibi malamai suna cewa ka duba maganganunsa a babin al'asma'i wa sifat babin asma'i wa sifat babi ne da zai taimaka maka haka nan babin kaddara to madida dai babin kaddara yana da nasa rikice-rikicen fiye da wato babin al'asma'i wa sifat shine fi saukin da nan da nan zaka gane ina mutum ya dosa mun ina fata mun fahimci abu don haka babin wannan na sunayen Allah da sifofi yana cikin wato babi mai muhimmancin da ya kamata bawan Allah musamman ɗalibin ilimi wato ya sani zai taimaka masa wajen bambancewa menene abinda Allah subhanahu ta'ala ya umarni a yi menene kuma ya hani a yi kuma a yi imani da shi to duk wannan maganganun na tauhidul asma'a bin nan tauhidul rububiyya tauhidul asma'i wa sifat da kuma tauhidul uluhiyya dai a ƙarƙashin me malam ya kawo su yawwa a ƙarƙashin al'imanu billahi yana so ya gaya ai tun da dama abubuwan ne ku yi haƙuri kana wannan sai ka shigo wancan asalin wannan babin da ake magana sunansa tauhidi ko sunansa aƙida in ka lura da shi buɗaɗawa ne da shar'i ne mai zulfi akan rukunan nan na imani ai mun san rukunan imani wanda kowa ya haddace su rukunan imani guda nawa guda shida al billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa alqadar khairihi wa sharrihi to aqidan nan da ake cewa sharhin waɗannan abubuwan ne sai kuma bayanin kishiyoyin waɗannan abubuwan shi yasa babin ya zama babi ne mai fadi. in ka ɗauko al'imanu billahi nan imani da Allah abinda ake nufi da shi shine waɗannan abubuwa imani da akwai shi da imani da cewa shine rabbu ubangijin kowa da kowa da imani da sunayen nan nasa da ya faɗa a qur'ani da sunayensa da ya faɗa a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan da kuma imani da cewa shi kadai ya cancanta a bauta masa wannan shine al-imanu billah sannan bayan ya kawo wannan ya yi bayani sai maganar imani bil mala'ika shi yasa ko kaga da ya gama maganar tauhidin asma'i wa sifatin nan sai ya shiga magana kuma akan tauhidin Al-Uluhiya sai kuma ya magana akan ma ma'anar iman bil mala'ika saboda me ya jero su ne haka a jere ɗin haka ne kuna bin abin da nake bi yawwa bayan ya gama magana akan al-imanu bil mala'ika sai magana akan al-imanu bil kutub imani da littafai Allah yana da littafai da ya saukar ga manzanni wannan duk mun yi magana akan sa ya magana kuma har yanzu akan a karkashin imani bil kutub sai ya tsaya yayi wata gawaina ya magana akan alkur'ani alkur'ani tunda a cikin kutub na shi ne mafi girma to meye ƙidar musulmi dangane da alkur'ani cewa maganar Allah ce ba zaurancen kowa ba ne, ba kuma halitta ba ce. akwai bambanci tsakanin halittar Allah da sifar Allah alkur'ani meye sifa ce ko halitta sifa ce malam mai risala ai kun karanta littafinsa la'alla kafin wannan me ya gaya mana Walƙur'anu qur'anu menene kalamullah wa huwa sifatun min sifati zatihi siffa ce daga siffofin zatin Allah subhanahu wata'ala ba maganar laisa bi makhluqin yace fa yabida ko yau ba maganar wani abin halitta bane ballantana a ce ya kare ko a ce an neme shi wata ran an rasa don haka alqur'ani ba maganar kowa bane maganar Allah ce me yasa malamai a littafan tauhidi suke matsawa suke tattauna akan wannan matsala saboda an taɓa yin matsala babba da rikici akan wannan harka ɗin mun yi maganar wannan shi ma ina jin a lokacin da tarihi lokacin zamanin al'imam ahmad bin hanbal a lokacin da harkar can da nake bamu labari ta philosophy da ta samu ƙarfi ta kama ƙasa aka samu shugabanni khalifofi sun yadda da ita musamman khalifofin daular abbasiyya lokacin da Kalifofin daular abbasiya suka zo wanda abu muslim al-khurasani shine dama ya kawo su wani mutumi ne wanda ake ce ma dahiya ne shi in an ce mutum dahiya ana nufin mutum irin mutanen nan ƙwararru a siyasa da iya makirsi dole harka shugabanci akwai inda irin waɗannan abubuwan sai da su in ba ka da wayo ba za ka iya shugabanci ba duk mutumin da yake shugabanci ya zama haka yake sai dai kowa ya zo ya kada shi to ba abin da zai iya yi mutane da akwai bukatar ya zama zakakuri ne yana da wayan kansa a ce masa kaza ya ce a'a ba haka ne. kaza ne daidai to amma kuma ta hadu da tausayi da imani to sai a tafi daidai kamar da imam ahmad yake faɗi shugabanci yana kyau in an samu abubuwa guda biyu da ƙarfin zuciya da kuma tausayi idan aka samu tausayi yayi yawa shi kadai ba ƙarfin zuciya to babu doka abubuwa duk sai su lalace in aka samu karfin zuciya ita kadai babu tausayi to sai ai zalunci amma aka hada waɗannan abubuwa biyu za ka ga cewa insha Allah abubuwa za su kyau to a wancan zamani zamanin daular abbasiya sun karbi wannan ashido na imani da abin nan harkar falsafa har aka shigo da tambaye tambaye akan wai shi qur'anin nan ma tuhuna mu'tazilawa suka ce ba zancen Allah bane halitta ce har suka ce maganar da Allah subhanahu wataala yayi yi yace da annabi Musa ba a shi annabi Musa ba maganar Allah ya ji ba wai maganar Allah ne ya halicce ta a jikin bishiyar nan da take sai na. da annabi Musa ya zo sai ya ji bishiyar ta yi magana don haka annabi Musa bai ji maganar Allah ba saboda me suna cewa saboda wai shi Allah ba a siffanta shi da cewa yana magana in aka ce yana magana ashe wani sabon abu na faruwa da shi duk wanda aka ce sabon abu na faruwa da shi kuwa to halitta ne baban halitta ba ne kaga wannan menene ai kwatance ne da ka shi yasa malamai suka ce ah, to ku da kuka ce maganan nan ba Allah ne annabi Musa ya ji ba yanzu bishiya ita ce take faɗa take cewa innani ana Allahu la ilaha illa ana bishiya za ta faɗi wannan ai annabi Musa ya ji wannan maganar ko daga Allah subhanahu wataala kaga wannan maganar ba ta bishiya ba ce don haka ashe Allah ne subhanahu wataala yayi magana da annabi Musa annabi Musa kuma ya ji maganar sa ya ya ji ba mu sani ba kamar da ya faɗa ya ce tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd minhum man kallama Allah a cikin su akwai wanda Allah ya magana shi yasa har suka yi ta kokari a lokacin da suka samu mulki su masu wannan yaki da ta mu'tazilawa sai suka tilasta wa duk wani malami a zamanin nan sai ya yadda cewa ƙur'anin nan ba maganar Allah ba bane makhluki a aƙida kuma ta sunna ta daidai wannan ƙaulin mutum ya faɗe shi kafirci ne aka kama al-Imam Ahmad Ahmad bin Hanbal fa sai da aka ɗaure shi bulala 150 a rana guda aka ce sai ya faɗi cewa ƙur'ani makhluki ne aka aiko takardu mutanen gari suna ta jiran ya bada fatawa in ya ce makhluki ne to duk garin da kowa zai ce makhluki ne nan an koma aqida ta waɗannan mu'tazilawan da lokacin su suke da mulki al-imam ahmad ya ce shi ba zai faɗi wannan ba ya dage aka yi bulalar aka yi menene aka ɗaure shi watanni amma yace shi ba zai canza abin da ya sani shine aqidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce aqidar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi saboda ya san a lokacin yana cikin manyan manyan malamai malamin in ya bada fatawa akan abu waɗanda ba shi ba ɗauka suke wannan ita ce daidai yace shi ba zai ba da wannan fatawar ba aka yi har daga ƙarshe sai da wannan mai shugabancin ya kau wani daban ya shugabanci shi ma ya ci gaba da azabtar da shi wani ya zo aka yi canjin wani shugaban da shi kuma ya aje waccan aƙidar ya bi aƙida ta daidai ne ya umarni <clears throat> aka saki al Ahmad bin Hanbal duk saboda waɗannan fa abubuwan aƙida amma duk da haka al-Imam Ahmad bin Hanbal idan aka kawo shi a fito da shi daga kurkuku a zo da shi gaban sarki gaban khalifa a tattauna akan matsala me zaka ce yau ka canza magana ko baka canza ba me zaka ce akan kaza in ya buɗe sa zai ce ya amiral mu'mini in yana magana da sarki gashi yana kan aqidar da ba daidai ba a in an yi fatawa me hukuncin mutumin da ya ce ƙur'ani makhluki ne kafiri ne amma duk da haka bai kafirta shi ba aka tambaye shi yace ai jahilci akan jahilci suke don haka ba zan kafurta su saboda jahilci ba zai ce ya amiral muminin a kawo malami in tattauna da shi to kun ga wannan ita ce fahimta ta malamai yadda suka zauna da wato waɗanda suke zamani da su to abin da yasa kaga malamai suna nana ta magana akan wannan mas'alar kenan ta sifatul kalami shin maganar Allah magana ce ai alqur'ani magana ce ta Allah ko kuwa makhluqi ne har ya zama wani wani lokaci yanzu mutane suna magana akan sai ka ji suna cewa da Allah ku kyale wannan ai tarihi ne an gama da shi ba haka bane tunda harkar nan ta mu'tazila wannan har yanzu akwai gyauranta ai kuna jin ana ce wasu aqlaniyun kuna ji rationalist ake ce musu a zamanin yanzu in ji turawa rationalist sune ne waɗanda su komai nasu ba sa kallon wani ƙur'ani wani hadisi kawai in ya dace da hankalin su ce eh shi to wannan aƙidar ta samu wuri a wurin wasu ƙungiyoyi ina masu cewa ba su yarda da komai ba sai qur'ani da ake ji ana faɗar su ba su yarda da hadisai ba asali daga aƙidar mu'tazilawa ne a zamanance masu wannan tunani na rashilaji suka ƙarfafa musu kuma take tafiya har yanzu tare da cewa ta fi ƙarfi an shigar da ita gun mumi. waɗanda dama su haddar ƙur'ani suka mai da hankali ba fahimtar ma'anarsa ba wannan kuma shi ja mana aka samu harkar su ta tsine nan da menene da menene kuma har suka samu wuri mutum bai san ƙur'ani bai san me Allah yake faɗa ba ƙur'ani ba amma ya haddace shi wannan kuma ba matsala bane ka haddace abin alheri ne a haddace alqur'ani amma a san ma'anarsa in ka san ma'ana kuma ka hada da fahimtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fahimtar sahabbai a zamanin sa to insha Allah ba za a samu irin waɗannan <clears throat> wato aqidu ba Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu to mu je gaba kuma bayani dai akan a maganar bayan ya gama da <clears throat> sifatul kalami dama na gaya muku ba zai yi karatun shekara uku a cewa awa daya a faɗi komai a kansa ba ko a yi magana har yanzu akan imani da annabawa magana akan manzan Allah sallallahu alaihi a matsayinsa na khatamun nabiyyin ko yi magana akan na farko kai annabawa suwaye aka faɗa cikin alkur'ani ya kawo kuma suwane ne ulul azmi a cikin annabawa da manzanni ya kawo me bambancin manzo da annabi di ya kawo aidi mun tattauna wannan in an ce waye annabi me ka ce in an ce waye manzo me zaka ce duk waɗannan mun tattauna kada saboda ba lokaci ba buƙatar a ce muraja'a a zamu yanzu a waye kuma khatamun nabiyyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da haƙoƙinsa akan al'umma da kuma mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wannan yana cikin aƙida wajibi mutum ya yadda da su sannan ya kawo shin alkur'ani mu'jiza ne mai dalili akan mu'ujizar alkur'ani sannan sai ya shiga kuma magana akan al'imanu bil yawmil akhir al'imanu bil yawmil akhir kun ga an gama da al'imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ko sai me al yawmil akhir to sai shiga al yawmil akhir shi ma ya kawo maganganu to anan fa ya tsawaita da yawa saboda maganar al'imanu bil yawmil akhir ta shafi abubuwa da yawa tana da alaka da ashratus sa'a ashratus sa'a ana kasa su kashi biyu ashratus sa'a as-sughra ashratus sa'a al-kubra me ashiratu sa'a ashirat ana nufin alamat ai alamatu sa'a alamomin tashin alkiyama alamomin tashin alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wasu abubuwa wanda malamai suka kira su ƙananan alamomi ya faɗi wasu abubuwan kuma wanda suke su ne manyan alamomi waɗanne ne manyan alamomi su ne kamar su fitowar rana daga yamma da zuwan mahadi zuwan annabi isa alaihi salatu wasalam a yawan girgizar ƙasa da za a yi ta ƙarshe zuwan fitowar dabba ɗin nan da kuma na faɗi zuwa annabi isa alaihi wasalam ko yau da waɗannan abubuwa su goma ne dai waɗanda su ne alamomin tashin alƙiyama manya annabi sallallahu alaihi ya faɗi cewa in ɗaya ya zo yadda kasan idan an saki wato carbi duk da ba muka fasara abin da carbi kamar ikdi ya ce kamar misali zu abin nan jigida ko makamancinsa idan aka ce an sake ta an tsinka in ka tsaya da ita haka ya za ta yi ai duk zubowa za ta yi ɗaya na bin ɗaya take to duk lokacin da aka ce na farko ya zo a cikin goman nan haka na biyun zai zo washe gari haka haka haka da gaggawa har kuma Allah maɗauki ya naɗe ƙasa baki dai a halaka kowa da kowa sannan kuma daga baya a tashe mu a hisabi to amma kafin su waɗanda za su zo alamomi sunan su kanana kamar abin da Annabi sallallahu alaihi ya faɗa yawan fitinu yawan kashe-kashe yau an kashe kaza gobe an kashe kaza irin dai halin da muke cikin nan duk alama ce ta duniyar nan ta zo kashi wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan tintini kamar da hadisin Hudhaifa wanda mun sha magana a kansa kullun yanzu ba zancen da sai ka ji abinda masu gidajen watsa labarai suke cewa menene news hasan sun ce news abinda ba a saba jin sa ba ko shi za a faɗa shine za a ce an samu labari to yanzu maganar adadi kaza ya mutu adadi kaza ne mutu yanzu ya zama shi ma ba news bane sai kaga kana karantawa a jarida kawai ka tafi shafi na biyu bai ma daga maka hankali ba saboda mai jiyan nan kaji kuma gobe za ka ji wanda ya fi wannan to haka wannan shine halin fitina alama ce ta tashin alkiyama yawan zinace zinace alama ce ita ma ta tashin alkiyama rashin biyayya ga iyaye waɗannan abubuwa ɗaruruwa ne suna nan duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe su a cikin hadisai to kai imani da waɗannan abubuwan cewa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kun ga dai ai a zamanin sa waɗannan abubuwan babu ko amma shi ya ce kafin tashin alkiyama za su auku kuma alama ce tashin alkiyama to ko ya isa ya tabbatar mana cewa manzon mu sallallahu alaihi wasallama manzo ne na gaskiya kuma abin da ya faɗa din nan babu ƙarya a ciki lalle da gaske ne to yayi magana duk akan waɗannan abubuwa ga sunan dai har a inda ya magana ma dalilu hamina sunna da dalilul ba'afi tashin kabari tashin mutum kai bayan mutuwa mene da magana busa kaho yaya za a tara mutane yaya yake daga alkur'ani ya yake daga sunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tsayawa gaban Allah da tambayoyin da za a yi ya za a yi wannan tsayuwar duk ya kawo mana dalili a Ƙur'ani, dalili a sunna dama duk zancen kenan a yaya kuma raba littafai takaddun ayyukanmu da muka aikata ya za a raba su duk ya kawo mana da mutum zai koma ya sake karanta littafin na a ce kowa daga cikin ku ya sake maimaita ya karanta shi kadai karatu na nutsuwa to za a sami fa'ida sosai insha Allah ina kuma ba ku shawarar yin haka din a da dai alhamdulillah duk wanda ya halarci darussan nan gwargwadon hali duk abin da aka faɗa din nan gwargwadon sharrin da shi wannan bawan Allah mai karantar da ku duk da rauninsa insha Allah dai an fahimci gwargwadon abin da aka fahimta da gaske to insha Allah ina sa ran cewa mutum zai in ya koma ya muraja'a zai fahimci abin fiye da wato yadda da ya fahimce shi bayan nan yi magana akan sirati yi magana akan kisasi da za a yi kafin shiga aljanna babu wanda zai shiga aljanna sai an yi kisasi har mun yi wannan maganar cewa duk abin da ke tsakaninka da wani ko da kuskure wani ya taka ka ko wata rana wani ya mare ka to sai ba za ku shiga aljanna ko kun gama cika sharuɗa na shiga aljanna dab da za a shiga aljanna an je ga kofa za a buɗe a shiga sai a ce ku dakata kai ka taɓa malin wancan to tsaya kai buɗe hannunka kai mamare shi sai an yi wannan sannan a shiga aljanna kaga wannan wannan fa wanda suka cancanci shiga aljanna ne ake magana akan su sai an yi kisasi wata ran a cikin jama'a wannan ya taka wannan da kafarsa da takalmi wancan din yayi tsinuwa ma bai sani ba duk sai an tsaye da su kayi kaza karama kayi kaza karama don aka ya za a yi don Allah yan uwa mu rika mamaki dan an ce za a yi tashin alkiyama kuma kowa za a binciko laifinsa ai mutane wasu mamaki suke yi in aka ce za a zauna gaban ubangiji subhanahu wataala a tsaya kai kuma kowa a fito da shi a ce me ka aikata Abin da ake gaya mana ga littafai za a fito da su a karanta ko a baka ka karanta da kanka wani sai ka ji kamar yana mamaki amma ku duba yanzu a zamanin yanzu Allah ya kawo mu wani zamani da abubuwan duk da muke faɗa da bakinmu ta hanyar wannan abin da muke ta yawo da shi duk yana nan a wani wuri an yi storin ɗinsa in aka ce yanzu kowa wayarsa a mai da sim ɗinsa a jiyo me yake ji me yake faɗa ya buga wa wani ya buga wa wance ya buga wa karfe kaza ya yi kaza sun ce kaza da kaza duk za a iya dawo da shi yanzu a duniyan nan ba tashin kiyama ba to kaga me abun mamaki in an ce Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicci dan adam inda ya fito da wannan fasahar kuma a ce har za ka yi mamakin duk abin da kai za iya dawo da shi a yanzu har yanzu dan adam ya kai matsayin da za a yi wani abu na laifi a wata unguwa a wani wuri sai a je da kamarori suna nan akwai kamarorin ma ba kawai haka aka tun ɗinsu ba wasu da tauraron dan adam za a bi duk abin da aka yi wata unguwa za a je a sa a daddanna wasu abubuwa a kwamfuta su dawo da abin baya yana dawo ba yana dawo ba har a ga abin da ya auku hakikata ana yi wannan ko ba a yi to me mamaki in an taru ran tashin alkiyama a ce an nuna maka aikinka yadda ka aikata shi har ka rika kokonto duk waɗannan dai mun tattauna akan su a magana akan aljanna da kuma wato wuta Allah tsare mu shiga wuta Allah ba mu damar shiga aljanna baki ɗaya yayi magana kuma akan ceto duk dai ga su nan sannan ya zo ya shiga imani da kaddara shi ma mun dade a cikinsa ko gana akan imani da kaddara da martabobin imani da kaddara a takdirin ya nau ya kasa shi kashi nawa takdiri iri nawa muka tattauna takdirul azali ko aha da takdir wanne al'umuri aha wanne as-sanawi aha al-yawmi haka ne ko to duk dai ku sake muraja'a bayan mun yi waɗannan abubuwa muka shiga tattaunawa kuma har yanzu akan abin da ya shafi ya dai tsawaita maganar yawa eh, irada shar'iyya irada kauniya dina cikin abin da muka fa'idanta da shi sai manzilar imani da kaddara din daga addini sai menene kuma abin da shafi imani shi shu'abul iman shi ma mun dade a kansa ko ya mana magana akan shu'abul iman wato yanke-yanken imani abubuwan da suke shiga cikin abinda ake kira imani ya magana akan ihsani sai ya magana kuma akan kafirci kaga an gama da nau'o'in ko in ce me ake cewa rukunan imani guda shida al-imanu billahi wa mala'ikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadar khairihi wa sharrihi da aka gama wannan sai aka shiga kuma kishiyar abu waɗannan ɗin sai aka fara da kafirci me kafirci me shirka duk waɗannan abubuwan ya bayyana mana su ya kasa mana kafirci iri-iri kafirci da ke fidda mutum daga a musulunci da kuma kafircin da kafirci ne sunansa saboda shari'a ta kira shi haka amma ba fidda mutum daga musulunci Yin magana akan sihiri yin magana akan abubuwa da yawa bokanci mai aikin bokaye mai hukuncinsu hukuncin ah, tanjimi amfani da taurari leƙen taurari da makamantansu da kuma neman shayar da ruwa ta hanyar taurari me tamfi diye magana a kan waɗannan sai kuma al'ain shi ne kambun baka ya magana a kansa shi ma sannan ya magana akan saban Allah yaya saɓon Allah yake da menene ake kankare saɓo idan mutum ya yayi me irin zunubai menene saga'ir duk wannan mun bi su kuma mun tattauna gwargwadon abin da ya kawo mana yaya tuba yake shin tuba yana yankewa ko yaushe ake yanke tuba a rayuwar duniya yaushe kuma ake yanke shi a ma'ana lokacin mutuwa da kuma lokacin da idan duniya ta kare duk dai waɗannan abubuwa in dai ba ku manta ba in an yi a su duk za a gani shin haddi in aka yi wa mutum haddi a duniya in yayi wani zunubi haddin nan kafara ce ko ba kafara ba mun yi magana akan cewa kafara ce duk wanda aka yi masa haddi a duniya to ba zancen a neme shi da laifin nan a lahira ya kuma yi magana a kan menene sunna da kuma me kishiyar sunna bidi'a me tarifin bidi'a definition din bidi'a ta ya ake samunta mai cece ita a ta kasu kashi nawa akwai wadda take ta kafirci akwai wadda ba ta kafirci ba duk da ya ambata mana da kuma bidi'a a cikin ibada yadda bidi'a take a cikin mu'amala duk ya bayyana mana ina ji waɗannan dubban mu daɗe ma da yin sosai ba ko sannan muka shiga magana akan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a su wanne ne sahabbai mai falalar su a waɗanne ne manya daga cikin su wanne ne mafi falala duka daga Qur'ani daga hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama kowanne kuma da dalilin sa da khalifancin Abubakar da Umar da Uthman da Ali kowanne da falalar su da da aqidar da ya kamata mutum ya kudurta dangane da sahabban da ya gaba daya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ɗaiɗaikun magana akan abin da shafi a khalifancin kowanne sannan ya shiga karamatul auliya waye waliyai menene karamar waliyai mun tattaho ƙarshe kenan ko wane ne su kansu waliyai din duk ya kawo mana sannan ya ce mahiya a ta'ifatun lati a na haɗa nabi bi ƙaulihi la ta zalu ta'ifatun min alal alalhaƙi zahira la ya zurruhun man khalafahum hatta ya a ciye amurullahi ta baraka wa wannan kuma shi ne abu na ƙarshe da ah, malamin ya ambata mana <clears throat> wannan haɗin gule za mu ce kawai mun faɗi a nawin ko taken kowanne ɓangare na ilimi da malamin ya ambata mana amma ina wa 'yan eh, uwana ɗaliban ilimi musamman nasiha da ba da shawarar a koma a sake muraji'ar wannan littafi saboda muhimmancinsa da abubuwan da ya kawo mana in dai har mutum ya fahimce su insha Allah za ka iya cewa wannan ya fahimce aƙidar ahalus sunna wal jama'a insha Allah ta'ala akwai abubuwan da hakika wannan din bai isa shi kadai ba amma ga mai fara shiga wannan fagen wannan din insha Allah ya sa shi a hanya sai kuma tafasil details haka da mutum zai shiga a wasu wurare ana buƙatar karin sanin dalili akan kaza dalili akan kaza a tunda za ku ga wani wurin dalili ɗaya guda biyu ya kawo sai ya ce maka wa ghairu al ayat ko ghairu hamin ahadith to ka san tafasilin waɗancan ahadithan da kuma sauran ayoyin da fassara su duk malamai sun yi rubuce-rubuce manya akan wannan wannan shine darasin mu a wannan littafi insha Allah in Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu fara littafin tajrid tauhid mufid na malam al-mikrizi in Allah subhanahu ta'ala ya yassare duk da a yanzu <clears throat> ba a sami kofi da yawa na littafin ba amma muna sa insha Allah za a sami shi ko ba a samu ba kuma za mu fara dai da guda daya dake hannu insha Allah a dan kada lokaci ya kure mana muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mana albarka abinda muka ji Allah ya kara mana fahimta mai kyau Allah tabbatar da mu akan waɗannan aƙidu na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda su ne aƙidar musulunci gangariya ta asali Allah ya karɓi rayukanmu a kan haka muna roƙon Allah ke ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa mu. abubuwan da suke mu na barazanar da firgici da tsoron abubuwa da suke gudana a wasu wurare muna fata Allah Allah ya dakatar da su a inda suke nan Allah ya mana maganin waɗannan abubuwa muna fata kuma Allah ya tsare mana wannan jiha tamu kada waɗannan abubuwa su shigo cikinta Allah ya tsare Allah kuma ya ƙara tsarewa dukkan kulle-kulle da za a kulla ko a ina ake kulla su don cutar da al'umma muna fata Allah maɗaukaki ya dakushe su Allah ba mu haɗin kai a mu junanmu kuma mu so son zaman lafiya Allah haɗa kanmu da mu da shugabanninmu wajen tunkarar waɗannan abubuwa Allah ba mu ƙofar da za mu haƙuri da juna ƙofar da za mu so junanmu mu kwantar da hankalinmu duk wanda zai kawo mana firgici da barazana kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya tona masa asirin da ba zai iya yin wani tasiri ba wa akhiru awana anil hamdulillahi rabbil alamin وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك